والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake saduwa a wannan cibiyar mai albarka inda muke karatu littafin sayar bukhari mafi ingancin littafin bayan littafin allah za mu tashi yau a hadisi na ɗari biyu da talatin da hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم imam bukhari ya kawo mana hadisin da yake nuna cewa wurin da tumaki suke kwana ko kuma kashin tumaki da fitsarin tumaki dukkanin su suna da tsarki saboda haka wurin da suke kwana yana da tsarki yace haddasana adam ibn abi iyas qala haddathana shu'bah ibn al-hajjaj qala akhbarana abu tayyib haka sunan shi yazid bin humayd an anas qala sai muka ji ba wannan isnadin adam shuba abu tayyah anas isnadin ne rubai tsakanin imam bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu hudu yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna almasjid man kana qabla an yubna almasjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah kafin a gina masallaci ne na Madina fi marabul ghanam a inda kuma shi fiti kwana wannan nuna kusa kwata cewa kenan wurin da tumaki suke kwana yana da tsarki na biyu ya nuna cewa bayan gari da fitsari na tumaki shi ma yana da tsarki domin duk inda tumaki suke kwana ko suke zama dole za a samu fitsari da bayan gari nasu wannan shi kadai ba zai nuna hakan ba ba zai nuna hakan ba domin ne domin ma mun karanta a hadisin da ya wuce a nan sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutane da suka zo Madina ya ce su je su sha fitsarin raƙumai da kuma ne da kuma kashin raƙumai a nan da nonon su da fitsarin su su sha wannan ya nuna ne wannan ya nuna mana cewa kenan na kuma ma yana da tsarki kuma annabi ya hana a yi sallah wajen da suke kwana saboda haka wannan ya nuna hukunci fiye da cewa suna da tsarki dai wannan hukuncin wannan hadisi ya nuna mana hukunci fiye da cewa kashin dabbo kashin tumaki da kuma tsarin su yana da tsarki ya nuna mana wani hukunci zaɓe shine cewa kuma yana halatta a yi sallah wajen wajen da suke kwanci wajen ne albarka ne ta wasu da suka so suka faɗi cewa albarka tana cikin dabbobi har zuwa ranar ta cikin tumaki har zuwa ranar alkiyama wannan kenan wasu sun kawo iskari suka ce a wannan hadisin ba zai nuna cewa wurin yana da tsarki ba cewa wurin yana da tsarki kashin yana da tsarki za a yi sallah a wurin wannan kan shine mazhabar jamhuriyar ulama imam shafi shi yake ganin cewa ba haka bane wai zai yi kasance an samu ha'il zai kasance an samu wani shimfiɗa ko su da zuma da da shimfiɗa ya san sallah a kan kanta sai mu ce asali shine babu ta don akwai ta za a ambace da cikin hadisi annabi da alaihi wasallam lokuta da wuraren da yayi sallah duka wa'annan abubuwan haka ruwaito hadisin anas da ke cikin bukhari da muslim cewa anas da manzo Allah ya ce gidansu yayi sallah duka ma an an ruwaito muna wannan hadisin Aisha da cewa annabi sallallahu ya kasance yana sallah a cikin gida duka wasu tabarma an wato mana wannan hadisi hadisi inganta su a nan ma inda inda ya yi a saman sabar ma da za a roƙe muna na ɗaya kenan na biyu shi wata wasu hadisan ana ma ne shi ne suka hadisi hadisin ya yi kalla ta sabar ma a gidansu inda ba wajajen dabbobi ba ne ba wajajen ma shi ba ne shi ya cinta ya gaya mana cewa ne in ya yi abu na uku shi ne anas ya kawo hujja ne akan cewa ya yi wannan magana ne yana kawo hujja akan cewa kashinsu da su ba na bisa gani da akwai abin tabarma sama da wannan bai kasance ya kawo hujjar dalili ba ko bayan garin mutane an kaza shimfiɗa da tabarma aka yi sallah ba za a ci yi sallah bisa ga na najasa ba saboda haka wannan allah allah wannan hukunci shi wannan hadisin ke bamu da'awar cewa an yi nafsi ibn hazm yana da yana da ra'ayin cewa wannan abin an shashe shi me yasa aka shashe shi take ga cikin hadisi an ce qabla an yubna al masjid kafin ya gina masallacin shi kafin a gina mai masallaci saboda haka daga baya ai bai komai haka ba sai mu ci hadisi Jabir bin Samura ya tabbata a cikin sahih Muslim cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a usalli fi marabidil ghanam qala na'am qala a usalli fi marabidil ibl qala la in ya tabbata kenan tambaya akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam كما قائدة سنة شوى لا يجوز تأخير البيان أو وقت الحاجة لأن هذا هكا إذا لأن بسنة سنة يا سعودي يعني استدراجي يكي هكا بيانة الله تعالى باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء فقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون فقال حماد لا بأس بريش الميته وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره قد أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشقون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء imam bukhari ya ce babin da zai gaya mana hukuncin najisar da take fadawa cikin mai ko kuma cikin ruwa ne hukuncin wannan najisar idan ta fada ruwan sun lalace duka ko kuma a'a launin su ya canza ko wani abu kamar haka ce wannan babin ya kawo shi ne domin ya muna bayanin wannan hukuncin qala az ya kawo magana imam az ya ce la ba'sa bil ma'i ma lam yubayyirhu aw rihun aw yake babu matsala a yi amfani da ruwa muddin dai na jasa ba ta canza mai launi ba ko ɗanɗano kuma warin shi bai canza ba wannan matsala ba sun mai wani saboda mun yi cikakken bayanin sa da malaman da suka tafi wannan gehen da malaman da suka tafi wannan gehen da kuma dalilan wani a kato a guda da na sati biyu da suka wuce ala hamadun hamad bin sulaiman malamin abu hanifa ɗaya daga cikin manyan manyan malaman su na kufa yake cewa Na ba a sabirishin mai tafi babu matsala dan don an yi amfani da hikikin abun da ya wuce matacce hikikin kaza ko na tsuntsun ko na wani abu da ya yi haka Kala zuhuri kika mil mauta imamu zuhuri ya ce game da kasan da ke samu na mataccen abu na hawan fili wa gairihi musamman ma kama giwa da waninta wadda yake mafi yawan su ba yanke su aka yi ba iyaka kawai an samu kashin za a same shi haka nan yace garar suna san mina salafi Imam ya ce na cimma mutane da yawa na mallaman farko da cikin sahabbai nan da manya-manyan tabi'ai na san nan na kira domin nuna yawan su kuma ko ina haka ne sai mu ce daga sahabbai da tabi'ai da Imam Zuhri bai cimma sahabbai da yawa ba ya cimma kananan sahabbai amma ya cimma manya-manyan tabi'ai da yawa mutum da yawa daga cikinsu na mallamai yamta shi kuna biya suna yin mashaci da kashi kashin mataccen abu musamman kashin giwa wa yadda nuna biya kuma suna sa mai cikin wanda suke shafawa la ya rauna bihi ba'san ba su ganin wannan abu yana da laifi wato wannan ya kawo ne domin ya nuna cewa duk abu ba canzawa yayi ba ba da komai misali kashin jiwa ko kashin wani abu da ke eh, kashin matashin abu ba canzawa launi ne ba ya canzawa wani ne baya ya canzawa babu bambanci tsakanin kashi na matashin abu da kashi da abin da an ka yanke dukkanin su ba su canzawa amma suna da rai wasu malamai suna ganin ma ba su da rai ba daya kashi bai da rai irin akaiwa ba ta da rai irin gashi ba ta da rai amma abu hanifa ah, imamu shafi yana ganin duk suna da rai قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ولنا من نتواكينا تنا دا تنا دا غي تينا أشيها ala kulli halin ko suna da rai ko ba su da rai abu bane masu najasa wanda ne su suke fitowa a gini wanda ake gani ake iya taba ta shahi mutum saboda haka waɗannan malamai da yawa cikin malaman farko suka kasance suna amfani da su ba su ganin akwai laifi ga hakan wa qala ibn shirin wa ibrahim ibn sirin da ibrahim na nasai suka ce wala ba su bi tijaratil aji babu matsala babu laifi domin an yi sana'a da hauyin jiwa an ce ko an ce suwa kuma kun san ka'ida suna hana sai da sai da najasa za ku wannan imam bukhari ya kawo mana wannan domin ya nuna muna ra'ayin malamai ne da yawa cewa najasa ba ta lalata ko ne ma in ta canza ɗaya daga cikin sifofin shi guda uku. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمكم إمام البخاري يشمل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل kuma isnadin kudi manyan manyan malamai ne duka dukansu na biyu isnadin dukkan shi na mutanen madina ne na uku ga riwayar sahabi daga sahabi ibn abbas daga maimuna radiyallahu anha wa yake ce isa an rasula suna su ila an fa'arakin sakabatin sanin an tambayi annabi sallallahu alaihi game da tsira da yake fadawa a cikin mai fakala sai annabi ya ce alquha kun jifa da wannan tsirar wa ma haulaha da abinda a kusa da shi faɗarahu shi ma ko jiha da shi wannan kuna nan dai wannan hadisin da ya taho ya nuna cewa wannan man kenan da tsarare ake nufi idan mai ba da tsarare ne bai bai da wanda a gehen shi kira ta ya faɗa ciki ba za a samu wanda a gehen shi ba duk wanda ka ɗebo zai taho a gehen shi zai taho a gehen shi sai dai ka fidda man duka saboda haka malamai sun tafi akan cewa idan haka bare ma akwai hadisi da abdulrazzaq ya fitowa ta hanyar ma'amar an ma'amar an ya raka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana jamidan sai faɗi wannan hukunci yace kuma in kana ma'i'an fa alqu ku yashe shi gaba ɗaya idan man yana da ruwa domin idan kira ya fada ciki kun ga ya yana da su saboda haka idan na jisa ta haɗe duka kaga ba ka iya cire inda ta fita amma dai sun da tsare ne kaga ce a cire inda ta fita a yi suwa wannan kuma shi nuna mana cewa ashe mutum abu cikin dabbobi na gasa ne saboda ga da kuma ƙwari da tsera ya fada ciki a hukunta cewa wannan abin na jisa ne daga ce wasu lusa na ku sha man ku ku man ku in kun cire wancan abin da ya fada sannan wannan malamai suka sabani to wancan man idan ma ne idan wannan ne babu matsala idan mai nan da yake mai tsararre ne za a cire abin a jifa da shi to idan ma mai ruwa ne ya za a yi da shi wasu malamai suka ce za a yi amfani da shi a yi fitila da shi ko a yi wani abu kamar haka da shi wasu suka ce fitila komai ma ba za a yi ba domin cewa annabi sallallahu alaihi ya zargi yahudawa da cewa lokacin da Allah ya haranta musu mataccen abu sai sun ɗauki mai ne sun ka gyara suka ce suwa suka ci suka ce kenan kun ga wannan yana nuna an haranta amfani da mataccen abu amma sai mu ce a'a wannan an hana ne a mataccen abu wanda wanda musulunci ya yi magana a kai shine matacce ba duk abu mai najasa aka hana sayarwa ba domin me aka hana amfani da shi ba a hana sayarwa ne me yasa mu ce ba a hana amfani da shi ba hadisin da kuka sani na maimuna lokacin da akuya ta mutu an ka jawo ta an yi alaihi wasallam ya ce Allah halan tafatun bi bi ihadiha inda da kun yi amfani da fatarta aka ce mai matatta ce an tsarkake ta in an ka je mai ta za ta tsarkake kuma za a iya amfani da ita sun ga wannan nuna cewa ana iya amfani da abubuwa wanda ba su kan su da ba mai idan ya fada cikin ya fada cikin mai idan an ka cire tsera an ka cire kusan inda shiga sauran man ba abin da ya shafe shi da tsarare ne na jisa ba ta kai ne ba wanda ya nuna cewa za a yi amfani da shi annabi sun ce wa kulu samnakum ku ci man ku halal ne abin da ya faɗa ciki zan jisa an cire ya lala ya abin nan an cire shi don haka sauran man ya ɗaga kuma wanda yake nuna mana cewa ashe abin da ya garwayi da najasa shi ma ya zan najasa domin wancan gehen da an ka cire na gehen shi dole ya garwayi da najasa حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوه قال معه حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة imam al-bukhari ya kuma kawo mana wannan hadisin saboda wata fa'ida da cikin isnadi yace haddathana ali ibn abdullah al-madini qala haddathana ma'an bin isa qala haddathana malik zuwa ƙarshen isnadin wanda a can ɗazu abin da ya kawo wannan domin ya kawo ya kawo cewa ɗazuwa ya rawaito ga malik ismail bin abi uwais ya rawaito ga malik yanzu kuma ya samu riwaya ta ma'an bin isa shi ma ya rawaito ta hanyar malik kuma sun rukanin sun ce ibni abbas an maimuna Sai fata sun fahimta don shi ma'aikin da ne ce haddasana malikun ma na uhsihi ya kulu an ibn abbasin an maimuna yace imam malik ya bani labarin wannan hadisin ban san iyaka ba kuma duk zai ban ce daga ibn abbas daga maimuna dalili ko shine wannan hadisin sun ga hanyar malik yake amma a cikin muwadda ya taho babu mai maimuna sai ibni abbas bai sanar alaihi su ila sun fahimta ko sai wasu su cewa kamar wanda a cikin bukari nan kusko ne tun ta hanyar malik ne mun kuma mu wada mun ganin babu babu magana babu ambacin kuma dole sai a ce to malik shi'ar da sahi ne shi'ar da waye saboda haka bukari shi ya ne sai bukari ya kawo riwayar daliban malik ya kawo ɗaya ya kawo na biyu kuma ya kawo na biyu ma'ar gini isa yana cewa malik ya bani labari ne babu iyaka cewa cewa lalle lalle daga nuna an ka wannan hadisin wasu riwayar na hadisin kuma sai a yadda ibn abbas sai ubaidullahi shi ne abdullahi bin usba shi ya ruwaito shi daga maimuna ya ji gare ta irin wani abun ba su kawo iskali ga hadisi na farko ko da an yadda maimuna dai wannan ya zama musallu sahabi musallu sahabi kuma bai da matsala ana amfani da shi na biyu shi abdullahi bin usba bin mas'udin nan babban tabi'i ne suka cikin manyan manyan tabi'ai na madina cikin mutanen da isnadin su a mutanen madina ya fi kowane isnadi inganci ya ji ga maimuna kuma ya ji ga ta ji ga Abdullahi bin Abbas to haka kowanne ne ma ya ce wannan babu iskali amma dai domin Bukhari ya tabbatar da cewa hanyar da addaidai ga hadisu shi ne hanyar Ibn Abbas ya ji shi ne daga Maimuna ba ya ji shi ba ne kawai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa Imam Bukhari ya kawo wannan isnadin حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يقوم يوم القيامة كهيئتها بالطعن تفجر دما واللون لون الدم والعرف عرف المسك امام البخاري يلقى يعني كامل إيه حديث النقبة، حدثنا احمد بن محمد ابن ابي موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا مأمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأن يشاو فيما لا نفسي طيب هنا إسناد أمريكو غني من يمن يمن من يشكو غبائرة أنا وأنا لدى مأمر عن همام عن أبي هريرة فسبوا مال اليمن إن جي إمام السيوطي رحمه الله الشانسية اكتشف ما رأى مأمر عن همام عن أبي هريرة أصحوا مال اليمن duk isnadin da kuma amma ya rawaito daga hammam daga abu huraira shine isnadi mafi inganci ga mutanen yaman sannan kuma wannan isnadin na ma'amar bin hammam an ma'amar an hammam ana bi huraira nuska ce guda wato mutane ne guda wanda shi hammam bin munaddir ya rawaito wanda sashi ne zai zo a karatu insha Allah yake cewa kala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam kala to an kafa da annabi da insha Allah tabbata da shi ya ce kullu kalmin yuklamuhu al-muslimu dukkanin wani jimuwa da ake jima musulmi jimuwa da rauni da musulmi yake samu dukkanin wani rauni da musulmi yake samu fi sabilin lali wajen yaƙi wajen ɗaukar kalima Allah yau malƙiya ka hayi ashi ha iza ƙune ƙune ya kunu ya ke ta kunu yau malƙiya mace ka hayi ashi ha iza ƙune a kifa ƙune za ka kasance ranar alƙiyama kamar yadda take lokacin da an kasance shi jini ya fito تفجر دما jini na اللون لون الدم لون لون الجنين والعرف عرف المس أما واري واري مسلمي عيش كش مسلمي كنا وانا حديث نفرق يومنا من فلل وإن ميكي كسام سؤالين جهادي أخي كلمة الله في سبيل الله سنوانا wannan ya keɓance da wanda ya sama ka kasance fi sabilillahi wato sannan wannan ya nuna mana kalmar fi sabilillahi da an ce lakin ta tana nuna wurin jihadi wurin tsokar kalmar Allah wannan nan sannan wannan me yasa Imam Bukhari ya kawo wannan Imam al Bukhari malamai sun ta sabani mai yasa ya kawo wannan wasu na ganin cewa wannan baya da alaka da babin da muke domin ne domin muna fatan idan najisa ta samu abu suka ce wannan hadisin ya kamata a ce ya kawo shi babi ko ya kawo shi can babin jihadi wannan wanda ya yi jihadi da layi, amma da suna ganin babu alaka ko suka ce a sai mun yi tasallufi mun samu mai alaka dole yana da alaka da dage sai ka rasa wasu fiqh Imam Bukhari ko su ilimin malaman da ke bukatar sun sun gano fiqh shi bai da ya fi ko an ka gano kaga kuma da ya gano fiqh ma ya yi kokarin shi ma fiqh ne ba karami ba suka ce abinda alaka shi da babu ne wannan hadisin zai nuna mana kaga jini jini ne a nan duniya kuma jini kowa ba ya son jini a nan duniya akan kazanta ne amma ga lahira ya taho a ga alfahari don ɗai wayu ne ya canza wannan yana nuna mai a ce canzawa wayu ko ruwa in wayu ke canza lokacin suke samun aiki da shi ne jini kan shi amma canzawa warin shi kawai ya koma warin kwarai ya ta abin ya tabbata ya san abin kwarai saboda ruwa in ba warin su canza ba suna nan suna warin ruwa suna nan abin kwarai kenan ina fata kun fahimta kenan wasu abin da kallon sun samu ma samu ma abin bayani ala su ko da wannan hadisin ko ba da wannan hadisin ba akwai hadisi da yawa da ke nuna mana ce wannan abin kuma wannan matsala kuma ne bayani sai ga mu tattauna ta mun faɗi mazhabobin malamai da kuma dalilan da suka kafa kuma kowane jini yana da mazaba mai karfi wannan ya nuna imamul bukhari yana tare da malikiya da zahiriya da shekul sami ibn taymiya da ibn usaimin da ibn qayyim da nasu nasuddin albani da wa'in mun ka ambata a wancan lokacin kuma mun ka ambaci wasu da su wa'in da yake ba su cikin cikin sahih bukhari ba haka dalilan da suka yi daidai da da imamul bukhari zai ta kokarin ya kawo mana wasu irin haka suke wasu kuma suna da dalili ciki bayyane amma waɗancan dalilan da imamul bukhari yana da sun cika sharaɗi ne da su kawowa sai ya huta waɗanda ke sun tuɗa nan dalilan fitowa kwata-kwata da nuna nuna wannan mazhabar sai wannan shi abinda wannan hadisin yake nuna muna yana nuna muna babbar sunna ta wanda ya jihadi fi sabilillah babun البول في الماء الدائم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإذناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه imam bukari ya kawo muna babul bauli fil ma'id da'im babi wanda zai muna magana game da fitsari a cikin wanda adda wani waje daya shin ana yi ko ba a yi menene hukuncin shari'a a ciki yake haddathana abu yaman قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الجنادي أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة وأنه إسناد ما يشاء فيما لا نفسي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشناجع النبي صلى الله عليه وسلم هنا نحن الآخرون السابقون mune na ƙarshe a zuwa duniya mune na farko a tashi lafiya waɗanda za a hukunci me dalilin kawo wannan hadisin cikin wannan isnadin cikin wannan hadisin cikin wannan babin dalili shine kun ga wannan nuska ce abu zinadi an an an arash an abi hurairah wannan nuska ce wata abinda an nuska shine hadisin da aka ruwaito a littafi guda misali ka zo inda malami ya baka labari abin da ya baka rubuta cikin littafi cikin ce gaba ɗaya wannan littafin isnadi guda gare shi misali cikin akwai littafin akwai hadisin da suke magana game da tsarki akwai hadisin da suke magana game da sallah akwai hadisin da suke magana game da azumi akwai da suke magana game da cinikayya wajen hadisai daban-daban da yawa amma dai malami guda ya ruwaito su ga malami ne ba ka sai rubuta su littafi guda in yi zo ba da labari sai ya ba da labarin su duka sai kasance yanzu kai ka ruwaito a wancan malamin hadisai da yawa na baji daban-daban amma da isnadi nawa isnadi daya to wannan nuska shi ake ma nuska nuska ce da abu zinadi ya wato daga a'arar daga abin hoyara gaba ɗayanta nuska tana farawa ne da wannan abin nahnu al-akhiru na ko na yawmal qiyama mu ne na ƙarshe mu ne na farko ranar alkiyama mu bukhari abin da ya a wannan nuska wannan nuska tana cikin abin da ya ɗauka musulun inda malaman hadisi musulun ya burge malaman hadisi kawai daga su game da wannan nuska da bakkar saboda shi bukari shi abin da yake shi ne ya kawo sai ya kawo hadisi da farko su wannan nuska abin da a farko shi ne na hannun kuna sannan a kawo hadisan da a ciki idan imam bukari zai kawo ta sai kawo wannan hadisi na farko sai kawo hadisan da a ciki imam muslim in ya kawo sai ce fada kara a hadisa minha sai kawo hadisin da yake so to imam muslim shi inda ne ba zai kawo na hannun akhiru na kuna ba ina fatan mun fahimta zai kawo in ya kawo karshe annabi sallallahu bi wasallam sai ce fada kara a hadisa sai abu hurairah ya ambaci hadisai da yawa min ha cikin hadisin da ya faɗi sai kawo ina tsaye ke so sai ya kawo ina fata mun fahimci bambanci tsakanin bukari da muslim wajen istimalin wannan nuska saboda haka imamu muslim shi dama ya yi bukari wajen tartibin misali ne littafin muslim ya fi karuwa duka da littafin bukari sai shi ma muslim yake cewa ومن يقبل مسلما فانما ترتيبه وصنعه قد حكم duk wanda ya ce bukari wanda suka malaman da suka ce wai mutum ya yi bukari abin da suke tsari ne da ya tafi da lissafi ne shi sun kawo hukunci suka ce a kan wannan hukuncin wannan tsarin ya fi shi amma hukuncin ingancin hadisi tabbas bukari ya yi muslim hadisai ingantattu sai wasu malamai suka ce ko yanzu dai imamul bukari in ba mai tsammanin zai kawo shi haka ba ko yanzu akwai wani fitin ciki na babu yanzu ba suka ce kun ga hadisi abin da ke nuni na hannun akhiruna sabiquna mu ne na ƙarshen zuwa duniya mu ne na farkon lahira wanda za a wa hisabi annabi sallallahu alaihi تتم motsa hadisi ya taho da tsawo ya ce nanu بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد فكذلك نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من نقرش الدنيا kuma mu na farko a ranar sashen kiyama duk da yake an ba su lissafi kafin mu amma Allah ba zanen shi yayi ba sannan Allah ba cewa ba ganin dama yace kawai ku zan ba lissafi na ko ku zo in yi muku lissafi na karshe a Allah wani ka'ida ya sa yake son mu ci kuma muku ci sai ba da juma'a su ga juma'a nan da guda suka ce ba su juma'a sai suka ce asibi suke so zo kama asabar na saka da suka ga ba su juma'a suka ce ba su su lahadi suke so sai suka kama lahadi mu da muka zuwa aka ba mu zuma muka ta same yana wa a tsada mun ka amsa idan an je lahira abin da za a yi ba cewa za a yi na al'ummar muhammadu ku zo a yi muku sabi cewa ina masu juma'a ina masu juma'a kun fahimta masu juma'a ta juma'a da fara sai shi Allah a sun sai ce faja alal juma'a ta wasatta wal ahad sai Allah ya sa a duniya sai an juma'a sunan ayi asaba sunan ayi lahadi yau da kan da Allah ya ce masu juma'a da fara to sai sai dukan su sai asaba ko lahadi sai a to sai a fara yi muna a yi muna hisabi kuma mu ne mun ka zo karshen duniya kuma mu ne mun ka zo mu ga fara wa hisabi na farko a ranar lahira wannan ba karfafan labashi muna da falala ga duk al'ummomin da suka wuce mu gwargwadon yadda annabi yake da falala ga annabawan da suka wuce kada ka mu innan manya ne amma mun bi Allah da manzo Allah kira da aminci Allah sabbata a gare shi suka ki ta kunga hadisin wannan hadisi ana da alaka da wannan wannan hadisin da ya kawo na cewa ba a tsari cikin ruwa hadisin ne da ke mun zai ce mun kada ka yi tsari cikin ruwa sannan ka yi wanka ciki ko to suka ce da ruwan da fitsarin wahala zama wuri ba ruwa ba sai zama kamar kan kama da hukuncin fitsari ya shigo daga baya kun fahimta kun fahimta amma sun ka tsada ko kun koma hukuncin fitsari kuma kun fahimta ne eh, fito da kai kuma a nan sun sanar na hadisin na gaba ce mu ne kada ka iske ruwa suna kunce kai fitsari cikin su kuma da ka yi wanka cikin su wato mu yanzu hukuncin da muke na wanka za mu cinye ciki da ruwa da fitsari fara tahowa amma an yi hukunci da fitsari ko fitsari ya kasu zan da jasa suka ce wannan shi ne shi ne da ya sa bukari ya kawo shi ana iya turowa na karshe a kasance ainihin na karshe su da hukunci ba na farko ba ina fata kun fahimta ainihin suka ce wannan shi yasa imamu bukari ya kawo wannan ala kulli halin yake wa bi he gashi na gaba kun ga bai kawo isnadi ba yake da wancan isnadin sai kuma ya koma cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'in alladhi la yajri thumma yartasilu fihi annabi yace la yabulanna ga nuna tauki gala la nahiya ko wata hannu ya yi ƙari kenan kada ɗayan ku ya yarda ya yi goli a filma idda'in ga wanda suke tabbaci waje ɗaya Allah-bila bi la jiri thumma yaktasiru fihi ruwan da ba su gudana sannan ya yi fitsari a cikinsu ya sanar ya yi wanka a cikinsu su wannan a anan ya zo da haɗa abubuwan guda biyu ko riwaya muslim ta zo kuma ya tafi sannan ya yi wanka daggare su wato kada ya ɗebo su yana wanka da su ya ɗebo su ya ɗebo su yana wanka da su amma abin da ake nuni da hakan ya tsaya ya tsari sannan ya yi wanka ciki wato haɗe abubuwan guda biyu an ka hana amma ya ta mana kwata-kwata cikin abu da cewa an hana wannan an hana wancan ya so mana kwata-kwata mun kanta wannan sai abu da tare sun san ya hana wannan ba ya hana wancan saboda haka za mu ce guda biyu in gaba daya hukuncin su shine haramun wata ba a wanka cikin ruwan da aka tabbato waje daya sannan kuma ba a ba a yin fitsari a cikin ruwan da aka tabbace waje daya wannan kan malamai sun sabani game da kuka sani game da cewa wannan yana najistan da ruwan ko kuma baya najistan da su amma dai dukkanin su sun tafi akan cewa haramun ne in kai ka saba ma Allah ina fata kun fahimta malaman da suke cewa kamar irin misali imam malik da kuma zahiriya da kuma a shawar islam ibn taymiya da ibn qayyim da usaimin da albani da suke da ra'ayin cewa idan ka ina ruwan kwance ko da an fitsari da su za ka iya wanka da su muddin launin su bai canza ba ko ɗanɗanon su ko warin su su da suka tafi akan haka amma sun yi zai haramun ne har yanzu in ka yi domin ka saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi sallam kuma suna cewa wannan abin ko da da ma'ana ba a son ka yi wannan kenan shi za mu ɗauka cikin hukunci daga cikin wannan hadisin sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa musulunci ba su mujizzaranci duk duniya ba abin da ya kai yawan ruwa ruwa ya fi ƙasa yawa ya fi komi yawa amma da annabi san sai na cewa kada a yi fitsari ciki kuma a zo a yi in ka iske su tabbaci kada kai fitsari ciki wata ana ba a son ka lalata su kuma wannan hukunci ne bale ga abin da bai kai ruwa yawa ba kada kuma abubuwan da ba su kai ruwa yawa ba su suka fi yawa sannan da haka nan wannan hadisi yana nuna muna tsaftace musulunci inda masu cewa ruwan ba su zama masu najasa ba sun ce idan ka yi haka akwai kazanta a ga wani ya yi fitsari cikin ruwa sannan a zo a ce wai za a yi wanka ciki ina fata kun fahimta mu kuma mai mai ta magana zahiriya ko zahiriya suka ce amma kana ɗauki tsari wani wuri ka zuba saboda su zahirin nasu cewa ya kada kai fitsari ciki saboda aka kada matsala kana iya fitsari ciki ga zuwa sannan kana iya zuwa sai yana fitsari ciki kana kana a wankan kanka ai cewa an kashi kai ba to an kashi kai yayi ba kace kuma kana iya bayan gari ciki kada ka da fitsari ya fito ba kana bayan gari zahiri kawai ga abin da yazo zahiri ba za mu kauce ba zahiriya tana da daɗi kuma tana da kyau kwarai da gaske lokacin da na ce to shi kai fahimta ko na shi ɗaya na ci wacce ka a yi abu kaza juya da kai ka juya ka juya da kai musu makaruhi kuma ba su yadda annabi ya hana kawai ba a yi to amma matsala lokacin da nake to guda biyu guda na fata ya guda sai su ci guda sai su tsaya akan zahiranci kaga ba su amfani da nasi ɗaya ba wannan shine kawai matsala zahiranci amma kuma duk wanda ya karanta wannan ya san cewa abinda ya sa musulunci hana wannan kada ruwan su lalace kada ruwan su yi najasa kuka kai fitsari ko wani fitsari duk ɗaya ne ruwan za su yi najasa saboda haka abin da ya kamata kuma suka ce idan kana fita yi wani kana gani yana gangan ruwa waya cewa babu matsala shi dai aje ka ce da kake ciki a malamai suka ce wannan shine mafi jumuhi da suka yi akan zahiranci wato mafi matsala da suka ci tsaya su diba fikihu su diba komai kawai suka tsaya suka suka danne akan wannan matsala النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يبتسل منه ولنا نشوى وندي وندي suna غدانا babu da shi mutum zai iya fitsari cikin su kuma mutum zai iya wanka wanka a cikin su sanin za mu dakata insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya mu da shi kuskuren da muka yi Allah ya shafe shi cikin littafin mu da cikin zukatan mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, akwai abubuwa da yawa da aka hukunta ni in faɗa a wannan lokaci, amma dai abu muhimmi na farko daga su akwai neman taimako kamar yadda mutane suke daga kafafan labarai da masallatan jimu'a inda aka karanta sanarwar mai matsawa sarkin musulmi zuwa ga jama'a musulmi cewa ana neman dukkan al'ummar musulmi su bayar da gudunmawa ta abinci ko kuɗi ko sutura ga yan uwan musulmi da kaddarori suka fada su a su na kowa da ta iri abubuwan da suka faru so wannan nisanta ita ma tana kira ga al'ummar da suke karatu kuma suke ɗaukan su a wannan wuri cewa su gabatar da nasu taimako a wannan wuri don a da shi zuwa ga kwamitin da aka kafa don isar da sakon al'ummar musulmi ga ɗan uwa jama'a musulmi da ke jos tuni waɗansu fara kawo tuwahi eh, a wannan cibiya da wasu masallatai kama da kuɗi to ana kira ga al'ummar da suke nan su kawo taimakon gwargwadon hali don isar da wannan sako ina jin majalisar mai marasa sarki musulmi ta kai da cewa ranar lahadi to abin da aka samu a nan da kuɗi da sura na Allah yadda za a isar da shi ga ɗaya daga cikin kwamitocin eh, membobin kwamiti su kuma su isar da majalisar mai martaba sarkin musulmi muna fatan allah ya ba da ikon taimakawa game da kwamitin da aka yi magana wani ya rubuta cewa mutane sun kagar hanyar sun ji shuru to kika kuma zo shekaran jiya ne ko yaya mun kara yawan membobin kwamiti don neman shawarwari daga gare su wanda hada da hada wasu eh, masana daga jami'ar usman dan bodin da ke sakkwato inda aikin ya tashi daga matsayin mutum uku ya koma zuwa mutum takwas har ya kai na tara a yau dama dai kuma wannan kwamiti shine malam jabir kuma yadda mallam ya ana shi ta ya ayyana cikin farko, farko yake da wakilci da ni da mutara matsayin sakatare da kuma alhaji malamai aliyu to zaman da muka yi karan jiya kwamiti ya kauna da abubuwa guda uku da farko kasantuwar wannan ko kuma kabuwar wannan kwamiti ko kuma asusu don a kafa shi da wannan suna wannan cibiya don gudanar da taimako ga marasa lafiya a asibitoci da kuma asibitin marasa hankali ke abu da ke kware da kuma gidan yari da gidan marayu wannan mun tattauna shi kuma dukkan kowa ya amince da kuma wannan asusu matsala ta biyu shi ne yadda za a samar da kuɗi ga wannan kwamiti kwamiti ya ga cewa akwai hanyoyin da dace a samar da kuɗi ga wannan asusu kamar haka na farko an tsayar da ƙarshen kowane wata da cewa za a da al'ummar kawo nasu taimako a wannan asusu na biyu akwai waɗanda suke ma'aikatan wani ne ko kuma sun ɗauka mara cewa kowane wata za su kawo adadi na kaza misali mutum ya kowane wata ya ayyana naira dubu ko naira dubu biyu ko fiye da haka wanda zai alkawari ne na wata-wata na uku akwai wanda aka amince za a tuntuɓa nan gaba in muka ga kokarin da nan wannan cibiya ta yi da ɗalibanta to nan gaba yakan yi mu fada kashi zuwa wasu wurare na al'umma cewa wannan kwamiti ya fara aiki na kaza da kaza na alheri muna fata ka ba da naka taimako a sanya a wannan asusu don gudanar da wannan lamari a ƙarshe eh, su ne waɗannan hanyoyi da aka ayyana a halin yanzu amma wannan insha Allahu za a fara shi ranar juma'a mai zuwa muna fata duk wanda zai ba da taimako na wata-wata da bayar ya ba da sunan shi da adadin abin da zai iya ba su ba tare da ya ɗora makansu kalihi mai nauyi ba Allah ya sa abin da ya ba shi ya san ya kukurin abin da zai bayarwa sai kuma waɗanda za su iya zuwa nasu taimako za su zo da shi rana mai zuwa in Allah ya so kuma in Allah ya ja a fara kai ziyara ga wuraren da aka sun dace ya Allah asibiti ce ko gidan yari ko gidan marayu ko asibitin kwabu da kai kware ko kuma dukkan su gaba daya idan ya kasance abin da aka samu zai isa a gudanar da ziyara ga waɗannan wurare guda hudu da aka ayyana idan bai yi gaba ɗaya ba za a zaɓi biyu mai muhimmanci idan ba samu duka ba sai a zaɓe guda ɗaya wani muhimmanci wannan shine sanarwa ta ba sai tambayoyin da ke hannun malam suna ji akwai tambayar da wani ya cewa ko ana yin fitsari ko kashi a da suke gudu kamar gurbi ko kofi eh, wanda suke gudu hannu bai shiga cikin su ba annabi san san ya hana ne a yi ruwan da suke tsaye waje daya ma ruwan da za su wuce da jika su wuce da ita babu laifi ko an yi sannan kuma ko an yi a malamai gaba daya

wannan daidai ne na ba kuskure ba ne to amma uhm, hadisi ya gabata cewa ana son kafin mutuwar ka ta zo wani sanu ka min zikirin na amma ولسانك رطب ne ذكر الله الله اكبر كنت دليلي ولسانك لا ka لسانك min zikirin na الله جزاك الله خيرا wannan nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana Allah ya kara maka lafiya da mu ki da amin duk malam da Allah kuma akwai zumunta tsakanin Imam Malik dan Anas da kuma Anas dan Malik babu zanta tsakanin malaki da anas da anas bin malik anas bin malik mutumin anas bin malik tarin manzo Allah sallallahu alaihi ne mutumin madina imamu malik kuma asali ne daga mutanen yaman ne saboda ka babu wani alaka tsakanin su wasu su yasta labi sada wannan dan wannan ne na tsakanin su akwai shekara 100 da wani abu wallahi a'lam eh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yace hal imamu shaukani ala mashhad ala mashadi zahiriya afadakum Allah kana yana tanda imamu shaukani yana ita mushi ma mazhabar zahiriya yake a'a imamu shaukani ba mazhabar zahiriya yake ba amma yana da zahiranci na shi na kanshi yana da zahiranci ta hanyar yana da tare da mazhabar zahiriya ta hanyar cewa a kaulu sahabi ba hujja bane wannan yana daga cikin masu wannan kaulin kuma kaulin ne zahiriya ya yarda da shi saboda haka wannan yasa yake ayyada maganganun zahiriya da yawa amma imamu shaukari ba masarar zahiriya yake yake duka gari ta ba kamar ibn hazan yake ko ko dauda da sauransu a yana da masarar zahiriya yana yin ta wannan gehe saboda haka ta wannan jihin duk matsalolin da suka tubbo ta irin wannan jihin a ce hujja shi ne magana Aisha ko hujja shi ne magana Ibn Abbas ibn Hazm da ce bai yadda ba magana Aisha ba hujja ba ce ko magana Ibn Abbas ba hujja ba ce yana da ya zama daidai a nan Imam Shukani na tare da shi don shekara wasu matsaloli yake cewa in ya buga ya buga ya buga sai ce ka in ma kace wannan duk maganin sahabbai ne in kace baka yarda da ko ɗaya ba hujja bane kana da salaf akan haka kamar Dawud da Zahiri sai wucewa ta yi amma shi ma yana wa zahiriya raddi a wurare da yawa shi ne musu raddi a wannan matsalar wannan hadisin na cewa su tsari kada a yi a cikin ruwa imamu shaukani yana wannan zahiriyanci wannan gehe wani gehe yana da yana da shafi'anci wato in maza ba shafi'iya ne asali da wani gehe kuma yan shi'anci kaɗan ji ne amma kuma zai a sai ba ta yi mai ta yi tasiri ba sosai kusan da cikin yadda a waje ɗaya su fi mu'awiya rahimahullah amma in ba nan ba sai irin matsaloli ne fito na game juma'a da yake yan shi'a ba su ba juma'a muhimmanci wata suka ɗan fito da ɗan tasiri da kuma yana cikin tawani zai tura ce wannan shine kaunin abubakar da umar da usman da ali alaihi salam da aisha baye kun ga irin wannan nau'i ne na na shi'anci dai amma dai da je ne ba gado yanzu ba a hana karatun da sai dai kakka je kai ki karatu kawai ya kasance ka samu mallami na kwarai a duk mutane sai maka ishali sai wani wani ma zuwa akwai matsalolin da wani misali matsala matsala ta baruci da muka shekaran jiya ba ba asali shi a zuwa kanta ba wata matsala ai ko kace ba za ka ji da imamu nawawi ba in kace matsala ce ce wani kawai ce ko to shi kamfani ka karatu da mal samun tarbiyya da karatu da malaman sunna za su san maka cewa wannan yana da matsala a shi kaza dama wannan yana da matsala ta yi kaza kila in ka so magana karatun baliyai da tsarin ba za ka karanta magana imamu sana'ani ba in ka so magana kaza ko abin da ke da matsala mallamai na na ahalus suna sun fidda da wannan amma ne karatu littattafai kawai ba tare da hanyar mallamai na ahalus suna ya karatu gare su ba sai kasance kullu ma habba wa dabba ko ya gani ko kuwa yake wannan shaitani ne Allahu a'lam ah, ina mata a hakuri akwai abin da manta game da kafa asusu na ma'asusa ah, abin da zan manta shi ne cewa ana sanar dukan abin musulmi da suke wannan wuri kowane daga cikin su ne na wannan asusu illa waɗanda aka da sunayen su sun tafas ko tara nan su ne kamar yan majalisar zartarwa ko kuma kwamitin amintattu duk wanda yake nan limba ne sai kuma sanar wa'azi ta ce wa'azi maza na wata-wata a madadin kwamitin masallacin wajar nurul islam har killa lokacin sokoto muna kudin cikin gaisa yan uwa musulmi zuwa wajen lacca da ake gabatarwa karshen kowane wata maudu'i matsalar ebo da bokanci a musulunci wanda zai shi ne malam farfesa aliyu muhammad zanza a ranar lahadi sha biyar ga watan biyu hijira ta dubu daya da hudu da talatin wanda ya zo daidai da talatin da daya ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma lokaci karfe hudu da miji talatin na yamma a harabar makarantar madarasa nurul islam alƙilla lokos sokoto allah ya bada ikon zuwa amin assalamu alaikum akwai ba a to sauran masu tambayoyi ana ta hakuri su Allah ba su da alaka da maudu'in nan da aka yi karatu a kai ko kuma suna da wasu ma'anoni ne daban assalamu alaikum wa rahmatullah muna suna da mutane game da taimakon da ba su a nan jihar da kuma wani da ba su a sati mai zuwa don kafa asusun wannan cibiya na taimaka ma al'umma akwai kasa na